بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كما كلهم الله يساك داود موج كنشي قبر كراتم منون للتافي الفية تبني مالك هل ينزمنا باب اشتغال العامل عن المعمول تو كما كلهم يد أكسابا إن شاء الله زن كرنتا سيا كرنتا واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على وبعد بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا فعل مستقر أولا وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا والرفع في غير الذي مر رجح والرفع في غير الذي مر رجح فما أبيح عن ودع ما لم يبح فما أبيح عن ودع ما لم يبح فما أبيح عن ودع ما لم يبح فما أبيح ودع ما لم يبح طب زعموا ده آية سؤال يعني إن شاء الله satin da ya wuce mun yi magana a kan ishtighal shagaltuwa ma'anan ishtighal muka ce shi ne ya zanto an samu wani suna da ya gabata a samu wani fi'ili wanda ya haɗu da zamirin sunan da ya gabata sunan nan ana ce da shi mashgulun an shi fi'ilin ana ce da shi mashgul domirin wancan suna da ya haɗu da wannan fi'ili ana ce da shi mashgulun bihi muka ce in haka ya faru dole ne ko da ke akwai halayya guda biyar akwai halin da dole ne a yi nasba akwai halin da dole a yi rufa akwai halin da ya stawi fihi amran lakin na nasba arjah akwai kuma halin da ya stawi fihi amran lakin na rufa arjah akwai halin kuma da yake mustawiyan ba wani magana irja muna fahimta sai muka yi bayanin akwai sanda ya kamata dole ne a yi wa wancan suna da ya gabata nasba kamar zaidan darabtuhu dole a mai nasba muka ce in ya zanto abin da ke bin fi'li galibi ya kasu bin dukhuli ala al-af'al yana kadaituwa da shigarwa fi'iloli ne muka ce kama adawatu shout da kama irin su adawat al-istifham sannan muka ce haka idan ya zanto dole ne a rufa idan ya bi suna abin da galibi ke shigarwa abin nan idan ya bi suna abin da ke galibi ya tasu bi dukuli ala asma kamar idza al-fujaiyya kharajtu fa idza zaidun yadribuhu am muka ce a wannan hali yajibu raf na ji mun yi bayani fa haka kuma muka ce dole ne a yi wa suna mashghul an rufa idan ya zamana cewa abin da ya bi shi la ya'malu ma qablahu fi ma ba'dahu abin da ke gabaninsa ba zai iya yi wa abin da ya biyo baya a abin nan aiki ba to yau insha Allah za mu tashi a hali na biyu ko na uku inda yake ake fifita nasba yani za a iya yi rufa za a iya yi nasba lakin nan nasba arjah a yi wa sunan nasba ya fi rinjaye a wurin malamai muna fahimta yaushe ne yana faruwa ne idan ya zama na shi wannan mashgulun an hudin wannan suna na farko ya zanto abinda ya gabace shi ko dai ya kasance misali jumla du'a'iyya jumla du'a'iyya kamar rahimakallah ko kuma ƙabbahakallah Allah ko ya kasance suna ne wanda yake kamar istifham ko kuma na hayu misali kamar ce a zaidan tadribu a zaidan tadribu kaga wani ana kiran shi jumla talabiyya duk abin da aka ce talab shine abin da yake istifham ne ko kuma na hayu ko kuma du'a ina ji madauki dauki wannan cikin balaga abin da aka ce talabiyya abin da ya kasance istifham ko kuma nahiyu ko kuma du'a a zaidan tadribu zaidan la tadribu anan menene nahiyu zaidan rahimakallah anan menene to in ya zama na ire-iren waɗannan ne to za ka iya cewa zaidun la tadribu a zaidun tadribu زيد رحمك الله كان ايه النصب كان ايه رفعة لكن النصب ارجح منا فهمت ايه انشني القرآن يتي إيه فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه ان اذا لفي ضلال ابشرا منا واحدا نتبعه كون بشرا انا شنو مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره يفسره المذكور menene shi a can nattabi'u muna fahimta malamai fai malam ke cewa abu na biyu kuma halin da yufaddalu nasbu ala raf idan ya kasance galibi abin da ke bin wannan suna ya taso bidukhuli alal afal yani galibi abin da ke binsa yana yana da shiga wa suna wanda yake abin nan jumla fi'liya misali kamar abin nan jumla shartiyya in zaidan laqita fa akrimhu galibi الشرط يختص بالدخول على من على الأفعال haka misali kamar abin nan annahi zaidan la tadribhu wato akwai shigen abin nan kusan misalin farko saboda misalin farko jumla ce talabiyya amma kuma galibi takhassu bidukhul ala ala al-af'al muna fahimta malamai shi ne malam ke cewa wa ikhtira nasbun ikhtira idan ba kuma ta mun ce akwai lugogi na talat lugat انا شي اختورة انا شي اختيرة انا شي اختي اسمع كو واځي دې بند بیت طيب ولا مسلم واختير نصب ام بي بي تيو ونسونا نصبح qabla fi'lin idan ya zanto ya tsayu gabanin wani fi'ili zai talab wanda yake ma'abucin talab ne kaman jumla du'a'iyya jumla istifhamiyya da kuma jumla abinan nahi ta hani muna fahimta wa ba'da ma ila uhul fi'la ghalab haka kuma yufaddalu nasb ana fifita yin nasba idan ya zanto galibi abin da ke shigarwa wannan ya fi mu'amala da fi'ili a kan suna wa ba da ma hakan nan kuma bayan alfi'lu galaba ila ahu. wato wanda yake fi'ili ya fi shigan masa kama istifamiyya a zaidan tadribu muna fahimta yi zaidan la tadribu na yi dama yana shiga wa menene fi'li muna fahimta to shine cewa ba da ma haka kuma idan ya kasance wannan suna ya tsayu bayan mal fi'lu ila uhu ghalab wanda yake fi'li ya fi mu'amala ya fi shiga a kansa shi ma ana fifita nasba a kansa maimakon a abasharan minna wahidan nattabi'u da ba qur'ani bane kana iya cewa abasharun minna wahidun nattabi'u kana iya muna fahimtar baitin na malamai five hali na biyu haka idan ya zamana cewa an samu mashigulun an shi wannan suna dai da ke gabata aka same shi ya tsayu a farko bayan ya tsayu a farko ya zan so an samu at bayan an samu at muna fahimta ya kasance jumla fi'liya ce ta gabace shi kaman ya kaman ka ce jalasa zaidon wa amru akrimhu ko kuma akramtuhu jalasa amru a dinga fahimta abu jalasa amru wa zaidon akramtuhu idan muka lura jalasa amru جملة فعلية ولا اسمية؟ فعلية طيب sai muka samu atfu jalasa am wa zaidun ga atfu nan ko atfu din nan kai tsaye ya shiga wa sunan da a farkon darasi ya muka ce da sunansa mashghulun an muna fahimta tsakanin shi da atfu babu shamaki kai tsaye shigan masa haka ne wato abubuwa uku za mu fahimta idan muka samu jumla fi'iliyya muka samu atfu asfu din nan ya shiga wa mashgulun anhu kai tsaye ba tare da shamaki ba to kana da huskoki guda biyu lakin nan nasba arja jalasa amro wa zaidan akramtuhu wa zaidun akramtuhu muna fahimta magana nan ya halatta ka faɗi haka shi ne malam ke cewa wa ba da atifin bayan harfu atif wanda ya shiga wa mashigulun bela faslin wanda yake babu shamaki tsakaninsa da mashigulun kai tsaye ala ma'amuli fi'ilin wanda ya shiga wa maf'ulin bihi na wancan fi'ili kama amro, wa zaidan akramtuhu zaidan maf'ulun nawayi na akramtu kaga wato ba nashi bane kai tsaye na ma'zufun amma fassarahu al-mazkur muna fahimta ne cewa ba da atifin bayan harfu atif wanda ya shiga wa mashghulun an bila faslin ba tare da shamaki ba kai tsaye ala ma'amuli fi'lin akan wancan maf'ulun bihi in na wancan fi'ilin da ya fassara shi mustaqirrin tabbatacce awwala wanda ya tsayu a farko wato wanda ya tsayu a farko jumla afiya da ya kunga da muka ce qama amru sai muka ce wa zaidan akramtu ko kuma wa zaidun yani zaidu kai tsaye shi ya bi wannan harfu atu ba a samu wani shamaki tsakanin su ba ko an samu to rashin samu yasa kana da zaɓi kana iya ce qama amru wa zaidun akramtuhu wa zaidan akramtuhu kana iya faɗi hakan mun fahimci baitin ko wa ba'da atif bayan harfu at wanda ya shiga wa suna mashghulun an bila faslin wanda babu shamaki tsakanin su ba raba ba ala ma'muli fi'lin wanda ya shiga wa maf'ulun bihin wancan fi'lin muna fahimta mustaqirrin shi fi'ilin nan tabbatacce ne koko sunan nan ya tabbata awwala ya tsayu a farko kai tsaye ya bi harful af to a wannan hali kana da zabi guda biyu lakin nan nasbu arjah malai muna fahimta baitoci nan fai. idan ya zama da cewa ma'atuf din nan ya biye wata jumla ce yanzu ba fi'liya ba ismayya to anan nan ma kana da zabi amma lakin nan raf'a ko kuma a'a ya sauyi al-amra a wannan hali ko kai nasba ko kai rufa khalas ya sauyi al-amra misali kamar mu ce zaidun qama wannan jumla ismiyya wala fi'liyya ismiyya saboda zaidun qama amma kun ga can mun ce qama zaidun can fi'liyya ce to ba ya ita muke magana ba yanzu muna maganar jumla ismiyya idan aka samu jumla ismayya wace ta zo da khabarinta cikakkiya sannan muka samu mashgulun anhu ya biyo baya sannan ga harfu atf muna fahimta kana da zabi zaidun qama wa amrun akramtuhu wa amran akramtuhu an ji jumlan kuwa zaidun qama mun ce jumla ce fi'lan ismayya اثنية زيد قام وعمر أكرمته وعمرا أكرمته duk wanda kai yayi daidai idan ka ce wa amrun nazaran li zaid in ka ce wa amran nazaran li li fi'l shine me a shine mun ce zaidun qama ko wa amran akramtuhu ko kuma wa amrun akramtuhu in ka ce wa amrun ma'tuf alawa zaid in ka ce wa amran ma'tuf alawa a ala qama ne eh, itibara lil fi'l saboda wannan fatha da ke kan fi'li don haka sai ka ce wa amra ma'ana ba zai fidda shi daga cikin maf'ulun bihi li fi'lin mahzub yufassiruhu madhkur ba amma wa ka share a wurin ban ji ba a ban ji ba wani fi'ili ne mun ce zaidun qama ko wa amran akramtuhu me ka share a wurin nan na amran to fi'ilin nan ba shi bane kai aka fi shi akan fi'ilin nan wata. <laughs> wannan fahimta ai don haka in ka ce zaidun qama wa amran akramtuhu ko wa amrun akramtuhu in kace wa amrun kai atfi akan zaid in kace wa amran kai atfi akan fi'il saboda asalin wurin nan akwai fi'ili mahzuf Abu ya fito ai <laughs> wato kaman ka ce ne zaidun qama wa akramtu zaid aw akramtu amran akramtuhu abu ya fito shi ne malaki cewa wa in talal idan sunan da aka yi wa atfa ya bi fi'lan wani fi'li mukhbaran wanda aka ba da labari bihi da shi fi'ilin wa in talal in sunan da aka yi wa atfa ya bi fi'lan wani fi'li eh wanda ake ba da labari bihi da shi fi'ilin kamar zaidun qama mubtada khabar jumla ismaiya dai a takaice muna fahimta an ismin wanda aka ba da labarin wani suna da shi zaidun qama ina kabar ana qama amma da labarin wa shine ana is mukhbaran bihi an ismin muna fahimta fatifan mukhayyara kai atfi kana da zabi ko dai kai atf ala zai كوكي كوقعت على الفعل اين ما تكون لي ياتي بكم الله جميعا ايه <laughs> ما لم يفهم شو انه لوجيستيك من كوكو لي طيب من دوكي احوال قدابية وجوب النصر وجوب الرفض استواء الامرين لكن النصب ارجح استواء الامرين لكن الرفع ارجح هكذا summa al-amrani ma ko dai kai wannan ko kai wannan kamar nan intala al-ma'tufu fi'lan mukhbara bihi an ismin fa'atifan mukhayyar to malam abinda ba ba wadancan ba shi dai ba nasu ba bace ta waje ba ba rufa bace ta waje ba a'a ba al'amuran bane suka daidaita ake fifita nasu ba a'a ba al'amuran bane suka daidaita ake fifita rufa a'a ba wai ma dai duk wanda ba kai din ba ma ya halatta in ba waɗannan halayya ba muna fahimta to yanzu malam kai rufa duk suran da ya zo kai mashi rufa in bai faɗo cikin waɗancan halayya guda biyar ba kamar ka ce zaidun darabto zaidun darabto kana ya faɗin wannan muna fahimta shi ne malam ke cewa والرفع في غير الذي مر wato abinda ba waɗancan halayya guda biyar ba to rufa a cikin shi ya fi rinjaye fama ubiha abinda aka halatta maka if'al ka aikata wada kabar malam yubah abinda ba a halatta maka shi ba na alkusar ba ji ba ainihin ne muka kwana dama eh na'am wa ba da ma'ila uhul fi'la galab hakan nan kuma bayan abin da fi'ili galibi ya fi shigan ma ba bambanci yani adatu shar ayin ka lura mu ma nan da shi muka kafa misali in zaidan laqita fa akrimhu haythuma zaidan talqahu fa akrimhu في بيدعي نعم akwai ولا malamai طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم